shige bace na ta saka kunne can madari a bace laure laure laure laure suna miki kallon birki na masa kallon ayaba kenan suna miki kallon baki da hankali kina wulakanci na domin su gagar raba daure gyara halin in gyara a ki daure ta halin ta gane a lauri lauri burin ta ita ta sha jirgin lauri sannan ko ba ta jin magiya lauri lauri komai na ta akwai turje lauri lauri in an ce sai ta yi turje lauri lauri to gara halin kike lauri lauri laure ki gara halin ki sannan ki gara ɗari'ar ki gara tafiyar sannan ki gyaro zaman ki ki gyaro ɗabi a kar makotan ki isa ba wayo Allah ya wale ko dima ya wale me ya same ta eh nai mi diya wale to ayi diya wale oh ayacci min ayi diya wale ayi diya wale na burin da temerre o nyawɗo no ya wale on ta dena sonka ki gyara gyara ki duba ki duba ta unzirawa magunta ta unzirawa dangi ta unzirawa mijinta ga sa idanuwa gunta akwai ɗabi'a ta mugunta, tare da kowa lauranta to na rufa su kaɓe nder gariri ndi ɓe yiɗi yawo ɓe yiɗi ma a yiɗaɓe Eh? nder gariri ma ɓe ngarani ma a yiɗaɓe sai yawale yawale uwara mana giya mu ta zo mana mu ganta ya wale eh an tan yi ya wale fa ba za ta zo mu ganta ba sai kana son ya wale kana son ya wale wani irin abu ne ha'a wai dundume ne kam min wani yam dai e halabi ka da o ya wale ya wale min an damu ma dai kaji halayi dan da ya wale do fa a cikin garin nan duka an she ana son ki ɓingel ardo sule o wi o yiɗi ɓingel jawro fu o wi o ma a cikin birni dan fa be ngari sun ke suna son ki a wi sai ya wale wanda ya wale kuma bata zo ba nden gara ki samu a gaba kina kuka ya wale ya wale kai joni mi da berde aradu dan hala ya wale ɗo wodi ko wodi wallahi yawwa ga kana yo ko yi ko ki argan nan irin wahalan da na sha na zo gari na sai da tambayi mutane wajen goma sha biyu kafin na zo nan dan modun hanko moi debbo ya wale on wannan haka ne aliyu sura sabunta rabo da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari Barka da zuwa. Barka di baba. Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka. Amma hanya mafi sauki ta farko ita ce tsafta. Domin tsafta cikin kaso ɗari tana madadin kaso hamsin na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta. A dokta abun da muna so mu kara sani a kai maganin cuta nan ana magana da HIV to shine muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din babu wata cuta da Allah subhanahu ta'ala ya saukar face kuma ya saukar da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar gabaki daya da izinin Allah shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar magani idan sun warke ne su zo su ci ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi inga ce to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi e to gaskiya shi sanyi sunansa ne daya illolinsa suna da matukar yawa a jikin dan adam akwai sanyi mai rike baya backbone akwai na mara infection akwai na kashi rheumatism akwai na guyar joint pain akwai kuma sanyin gloria wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba to gaskiya akwai matsaloli da dama waɗanda suke faruwa a jikin ɗan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk yayin da aka ce ƙwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haihuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin ɗan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma bai ma san cewa shine ba ce ki haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kai ma da dama da dama am dakta na ji labari aka ce yau za ka yi wannan zama musamman na taho ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan ka za iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za iya samun babban ofishin mu dake nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za iya samun mu cikin garin Maiduguri za iya samun mu cikin Sokoto za iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani wannan haka ne alhisira samun tarbo yau ko ni koke a garin nan zan iya kashe ki akan miji a ah! kashe kadibo Eh. Ijo hari gamu kice za ki kashe ta dun eh! Dabba ya wale on. Dum mm, dabba ya wale on. Oh. Me ta yi maka? Ƙwarar da gaske. Ni ce matar ya wale ke ma da kanki kin faɗa faɗi ki ƙara. Kuma ke baki saki aure ya wale ba. Wato dun kina nan a wajen gari shi ne kike so ki aure na birni ki biri ki tafi birni wallahi baki isa ba baki isa ki aure ya wale ba ba zai aure ke tafi da ke birni ba ko za ki mutu sai na aure shi kika kuskure kika aure ya wale sai na miki babbaka kuna kallon ta ko ga kyale yarinyan ku za ta aure dan birni ba za ku aure ta dan wanda fulani ba kai dai utumini menene kika zo da shi kam anya na ah. ginna da bo anya irin mutane mai kashe kishiya fa be fa be waro be fa laulirabe ko eh kashe kishiya ai ni ba kashe kishiya zan yi ba kona ta zan yi in babbaka ta kamar yadda ake babbaka ganda idan bata fita ya wale ba ko ja ki mutu sai na aure shi sai na aure wale. au haka kika ce wannan yari kai kai dara ido har rigan mu ida e da ma kwai e baba ma ko fuye min dari dan auta mun biya wai wakin zo zaki kashe ta har rigan mu an no a jama boki na lafiya in na taba ta me zaka yi Allah sai na buga miki sanda mi fecce ta hore fasa miki kai ren hore ma fa wai kam da gaina ka turo ki ne kam yotta ya modo yotta ama ha Laure! a ce wannan Kai. Laure! Zira! Me ya faru kana kana kana dingishi? Matanka ne da sai kwas na ai, matanka ne kwas na ka faɗi. Kamar ya? A to ku kai zira. Me ya hada kare matata wanda har ta sanadi aka maka wannan abu? Ya hada ni fada da wani wannan mutum da ba flat nan. Wannan baro nan. Na naje. To da shi sanadin da shi ne muka muka ya fada shi a cikin gidan ya jimi a kafa nan. Allah sauki. sai tana ce ka plus fara ma kafar yayi ba ba mataka ne kai ne ka zo gidan da shi ba ni dai ba zan ce maka Allah kiyaye ba to amma dai ko yanzu ka fahimci wace ce ita kaga yanzu dai hanyar ta bi ka kuma ka kiyaye ka saude eh ka saude laure bari in duba ta ko tana cikin ɗakin da naji laure laure laure a ba ta ciki dan na tabbata da tana ciki da ta addabe su sun ce min gata nan to wannan yarin na ta shiga kai Allah ka damu da ita lafiya ina zuwa zaki gwada ne. Yanzu kai aka barka sai ka dake ni? Ah, ya ba zan doke ki ba, ai na buga miki sandan na sai bi walli ni mai do. Aradu sai na rushe ki. Ah. Wai tsaya. Kai kam wa ya gaya maka gidanmu har ka zo ka same mu a gidanmu. Wannan ko ya nuna maka hanya. Wannan kuma ni ya shafa. ni na sanya aka yi na zo nan ku ja ma yar ku kunne duk ni in na tashi miki sa ba kisan gata zan miki ba kalanzir zan fesa miki in kyatta miki a shana in kona ki ni dai ina son shi kuma shi ma yana shona kuma ya iya shoyayya har alawan zuciya yake she min da zuma to kadi ya she yana son ta wayo idimo dan ke ki zo kawai da gangara wai wai har gidan mu ki she wai bangal wadata ni fa ba ni da wani buri a rayuwa illa bangal bingel dofa ko nawa zan kashe abun da nake da shi zai kare bingel ɗo ni dai sai na kashe Allah a gwarai sanu kike so ma daga gotel ya huke har e nder nuɗa fu me kace yo aina da janu ko eh in dai saniya kike so eh. daga ɗaya eh. har ma ya huki kerol noyi ni zan iya bayarwa saboda ai aure na ci wannan hankon shi kan buri am mi banda janu ma ko tumaki ko awaki har jakuna mi wodi ko gidda pat komai nake so za a bani mi ko sa a to sa ma gotel na ko noye ai to kai mu zauna mu yi magana to kada na hala kai gara e eh hamre na bitin eh na sallame su gaba daya an jima ma za su taso Allah yarda eh to ai da mu Alhaji ka san mun fi san makura kasuwa ai saboda kaga kowace rana akwai kasuwa da take ci to idan muka fahimci kasuwar take ci kamar yau ko gobe sai mu yi sammakon mu je kaga kamar gobe ma insha Allah kasuwar Shelem eh nan za mu je mu so kaya nan ma suna da arhan kaya to ba damu alhaji ba damuwa na gode na gode yau hai to ina matana ta tafi ne wajen Allah Hai. Allah ya Allah na gode ma Allah na gode ma da kyautar laure da ka bani Allah ni na san tana cikin kaddara ta ya Allah na roƙe ka Allah ka bani ikon cin jaraba nan kai yanzu dai ka duba da yarinya na laure ko ni kaga dai gashi asila ta zo garin nan ni na kawo ta garin nan amma wallahi wallahi laure ta fi ni sanin garin nan saboda yawo keci can keci can gari ba ki san gari ba aka ce in baka san gari ba ka saurari daka ma ban da laure ita musa ke jinta kai bari dai na san me zai yi bari dai in tsaya in nutsu in ga tana ta bullo kai ma fa yau ban ma yi waya da bintu ba amarya amarya ba ki laifi ko kin kashe ɗan masu gida eh eh Allahu akbar ta shaƙin yaron nan kile shi ko ya kalle ki ta mai jimina kuma kai ci sunan nan fa jimina to ai ke zafi kika ji ni ko daɗi na ji ai jiminat ce jimina a ba kana wace ai jiminat ce <laughs> a'a bintu bintu ta yawale lauren yawale ah, to ai ko shi ne bintu yawale eh, in to na yadda ina eh, yadda lauren sai yawale yawale sai laure bintu sai yawale yawale sai bintu Allah da gaske za a bani saniya ni dai in ka amince yaro na ya auri mijinka eh. ba ka shanu Allah ke ma ki bani tinkiya ai kadi kin gani ko eh ai in kin she kin amince eh ai jamal lafiya a jauna ai aure do eh ai ni ma sai na kara miki da dan maraki ke gwada me zaki kara ni har da tinkiya in kina so Allah ba ku zaman lafiya. Amin. Mm. Na amince, na amince. Allah. To me za a jira? ai kawai Allah ba ku zaman lafiya burin yaro na zai shiga a na amince ai wannan ba kuma bane yanzu yaushe kuke so a yi auren yanzu kin amince a to me za a jira Allah ba ku zaman lafiya ke kan hauka ake zan bari ya wuli a auri ku? wayo kawai zan muku da karbi banza kuma in na karba na hana yin auren alhamdulillah in dai aka yi haka ai burin yata ya cika to buri na nema ya cika saboda abun da nake so kenan Allah dan barka arad ko kaja ba za mu baka ba saboda ba mu san ciwon dukiya ba mu ɗau shanu mu mu baka Allah ya kiyaye ai da hankalin mu ma mun shan ciwon dukiya hmm, asin za mu ga farin shigin beshin nan mu a'a kai ne ne ne sai yambo eh, ah, eh, A aban gibo ai ko aban ga gido ma ai mo yardi doni kam shikenan ai Fashin mhm. ɗo zo kira ka ni in ga cikin gari mu zagaye garin garin na gani ya min kyau a'a ma za ka tafi gida yamma yayi a'a da yamman nan rike saniya da tinkiya zuwa cikin birni wani sai min wayo ya kwace gara idan na kwana da safe ido na garin ido a bani a bata da tafi da ita ba wanda zai iya kwacewa muna da marasa lafiya da dama amma yanayin sadar rayuwar da muke ciki ba kowa ne yake iya karɓar magani ba musamman ga masu fama da matsala na ciwon HIV wasu har rasa rayukan suke. To cibiya ta Shifawan Islamic Medicine Center ta tanadi sauki na musamman. Wannan magani ne na matsala na rashin haihuwa tana magance matsala na rashin kwayon halitta wato matsalar low sperm count wato sinkewar kwayon halitta ko kuma ƙarancinsa muna masa lakani da sperm improver wannan ita ce magani na karfin gaba tsantsa muna masa lakani da shifa'un power booster wannan kuma iya magance dukkanin matsala na sanyi tsakanin mace da kuma namiji mutane da dama sun gwada kuma sun ji daɗinsa muna masa lakani da syphilis cleanser wannan kuma tana magance dukkanin nau'in matsala na istimina'i wato over masturbation wadda ta jawo a jikin mutum tsakanin mace da kuma namiji muna masa lakani da Shifa'un Masturbation Cure tana magance matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali, matsalar ɗaukewar sha'awa da ma matsala na rashin ƙwayon halitta. A ƙarƙashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center, mun tanadi sahihin magani na ciwon HIV da ma hepatitis. Mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. Ita sanyi sunansa ne ɗaya, amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis, akwai gloria akwai kuma genital herpes, akwai fungal infection, akwai viral infection, akwai kuma bacterial infection. Wato shi sanyi akwai wanda ke cire kuraje a ciki, akwai wanda kai illolinsa na da yawa abubuwan da sai kun zo. Kamar yadda ita hepatitis ta kasance nau'i daban-daban akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin selo yana kashe masa jiki yana sasa zawo da kuma rama ga baki Ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu ga baki ɗayan mu. Ga masu neman mu za ku iya samun mu a jihar Kano. da kuma Maiduguri, Taraba Jalingo, Adama Mubi za ku samu Shifawan Islamic Medicine Center a jamhuriyar Niger cikin garin Maradi, opposite Azawad, da kuma Yamaitawa da kuma Dusu. Mutanen garin Algeria, saboda soyayyar da kuke nuna mana, mun buɗe muku ofis namu a cikin Arlit domin maganinmu ya isa gare ku cikin sauki. A Ivory Coast za ku same mu a Abidjan. a libya muna misrata da kuma tripoli a chad muna nan a jamaina a kamaru muna duwala a ghana muna accra da kuma kumasi cibiyar Shifawan islamic medicine center tana tura maganinta a duk inda kuke a faɗin duniya ina jin ka rayuwar ki tana cikin hadari inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin addu'a ya ƙure. ko najeriya ya kasa sai ya sai da ita Ina sirrin haka hajimi ne shi bai da aikin yi sai da ringa bashi abinci yana ci ko da yaushe ina wanki da abin da yake ci N'a fara zargin tsoro na kake ji ni kuma na fi son ka ji tsoron Allah ya kai suka san labarin hatimin nan haske wannan aika aika idan alhaji ya mutu ba tare da an samu hatimin nan ba ni na san tawa ta kare na fahimci kuna kulla wani makirci a cikin gidan nan ba abin da muke kullawa face abin da ka daɗe da sani ku mallaki hatimi ku asuwa muna cikin wani tashin hankali a cikin biyu dole mu yi abu daya kuma dama fatan mu kare nasara mariya tana son ka kai kuma kana amfani da ita ne domin ka mallaki hati amma mutane sun ce zai matukar wahala mutumin birni ya abu ni fa yanzu ba da wani wuri la in ganki a matsayin mata wallahi idanuwa na sun makaci a wani lokacin kuma makaho baya bukatar dan jagora kai banda abinka baka taba ganin mutanen nan ba ka sani ko in yankan kai ne Ah, la kaga sun zo gilas. zamanu kana cikin hayyacinka kuwa mun shiru da ke aka haɗa baki aka tuce ni yanzu ka rasa wanda zaka aura duk faɗin garin nan sai yar ƙauye ba shawara nake nema gurin ki ba dole a cikin biyu sai dai ayi abu ɗaya Aisha, yar sarakar wuya, Aisha, da gani ba ta wuya, Aisha. Aisha da wata tana da take man wanka Aisha ta ishe ni turaka Aisha na saka mata kuka wai wai wai wai wai wai Aisha indo Aisha na salam Aisha indo Aisha tunisha da kakin kuya mata su dinga sun ji a Allah ya yi za tsaye da ni takarar gwamna. Adin nasarar mu ce gaba daya. Nasarar ku dai amma ba tamu ba. Sai kayi gwamna a garin nan. idan har da gaske ke kika haifi mahaifina to su waye dangin mahaifiyata a yanzu nake son sani ki mun kwatance dan can zan koma dama an ce tsintacciyar mage ba ta ma me kake nufi kawo ni ba kawun ki bane daga yau ban sa ka ba karbu gaya mata wace ce ita wace ce ni wace ce ni ke jika ta ce ba ka ta bace tsintar ki muka kawai muka rufa miki asiri kar ki zama wulakantacciya kasaitaccen shirin fim din a cikin biyu zai fara zuwar muku ranar tara ga watan yuni akan youtube channel din aisha humaira tv da misalin karfe 8 da rabi na dare a duk ranar lahadi kana zai zo muku a tashar arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a cikin biyu. tiramol ina cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramol kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramol in za ka yanda musa ka yanda musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai mahmud yanzu har cikin gida na ka shigo min da karuwa hattara ba inda zaki je ka yi haƙuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi na jin komai kare nake lallaɓai kare nake a wanda nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin uwar mu ne ni nake na kai dakta zo mu mu zo mu haba zakiya wai yaushe zaki dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi ango ah, to kai kai ka ganka wa kalle kaman da kai fesiyo ba to jiya fa alandira aman kasu ba jiya ba da karfin da kai gida fa jiya ba ni ba haka wai ban ma sha komai ba kaɗan na sha saboda ka san muna da biki ita duniya alƙali ne da adam banza shi ko arziki na Allah ne ba na kowa ba ina jin wata rana ba kai ne ba mm, ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin kake zai rinka zuwa muku a cikin ranar talata da misalin karfe 7 na dare a akan Rariya TV YouTube channel Kar ku manta ku yi sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba hauka ake zan bari ya wale a auri yarku wayo kawai zan muku da karbi banza kuma in na karba na hana yin auren alhamdulillahi in dai aka yi haka ai burin yata ya shika to na ne ma ya shika saboda abun da nake so kenan Allah dan uwan barka arad ko kaja ba za mu baka ba saboda ba mu san ciwon dukiya ba mu ɗau shanu mu mu baka Allah ya kiyaye ai da hankalin mu ma mun shan ciwon dukiya hmm, a sai za ga farin shigin bai shi mu a'a kai ne ne ne sai yambo lelele aka aban gibo ai ko aban ga gido ma ai mo yardi doni kam shikenan ai <laughs> fishin do zo kira ka ni in ga cikin gari mu zagaye garin garin na gani ya min kyau a'a za ka tafi gida yamma yayi a'a da yamman nan rike saniya da tinkiya zuwa cikin birni wani sai min wayo ya kwace gara idan na kwana da safe ido na garin ido a bani a bata da tafi da ita ba wanda zai iya kwacewa garin na ya min kyau ki zagaya da ni in ga gari laure ki gyara ki sannan ki gyara ki laure ki gyara tafiyarki sannan ki gyara zama wannan rayuwa akwai abin tsoro a cikinta wallahi na rasa dalili gaba ɗaya gidan ya tarwatse kenan duk wanda zaka zauna da shi ba dole bane ya zauna da kai da gaskiya da amana ya sa dai hausawa suka ce ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara goma da yazo ai baki san wani abu ba ankon sadiya zan yi zan yi na fatima ba saboda abun ya zo ya haɗu na sadiyan ma ya fi kyau cewa ai sani ne gwara kuku ke amarya ne ko ango zai miki duka kin ga mu uwar gida ne mun ga jiya mun ga yau sai a hankali alaikum salam san da zuwa ne gida san da zuwa an dawo lafiya ni wallahi sannun ku da aikace yawwa gida isu daki to masha Allah Geɗe? Jam kam, ɗume on fe'i veti a vurtai, ɗume huwata ha suudu mai? Jam kam. Subhanallahi, mene yake faruwa kam lafiya? A da fetin, daga ɗaki ba son ganin ki. Geɗe? Ni ɗin? Ke ɗin fa ba wata ba, munafuka algunguma, talla gafara can. Me ya faru? Ban sani ba, bakar munafuka. Allah ya isa tsakanina da ke. Allah ya baki haƙuri. Amma ki faɗa mini me nayi? Na ce miki ban sani ba, ki fita min daga ɗaki ko sai na miki rashin mutunci. tsakaninki da Allah laure abin da ke faɗa min gaskiya ne? Ba sa nan dai ko? Saki jikinki ki gama min bayani ita ma ya wurin ba ta gidan. Wannan magana da nake gaya miki ba wasa a ciki sai zallan gaskiya. Yanzu a sai ba da zuciya ɗaya a da take zaune da ni ba? A sai tana munafurta na ban sani ba? Ikon Allah. Ke dai ki bar kishiya. Kishiya? Ai kishiya ba abun yadda ba ce. Zalle akwai tashin hankali a gidan nan. Laure Tashin hankali ba abun so bane. Sannan ki hanga. Bakar munafuka, na gama jin komai. Na shiga uku. Me yake shirin faruwa da ni ne? To amma me yasa gyaɗe za ta min haka? Na gadi lafiya lafiya muka sai ka ce ta kwararriya da rana. Au, kwararriya ne take fita da rana? <laughs> Allah sarki. Ai ko ba daɗewa ko ba jimawa wannan ranan za ta zo in dai a wannan gidan ne sai an kore ki. Ke fa matsala na da ke. Sakarci da shiriritar banza da gobe. Ki tsaya ki ji. Babu shiririta ko sakarci a shirin laure. Sai gaskiya zalla. amma tarkon da ake dana miki a wannan gidan Allah kaɗai ya san shi to waye zai haɗa mini tarkon mijina ko 'yar uwata gyaɗe ko ko surkuwa ta tsakiyar dai dun wallahi inda zan faɗa miki gaskiya karfa ki ɗoka wannan zancen da na gaya miki da wasa nake. Ba dai gyaɗe ko mijina ba, Ba na son gulma, ki dai sake wani shiri. Ki gyaro a kar makotan ki barki. Anya babu gaskiya a maganar Laure? Amma tabbas da alamun gaskiya, ko na ce da ƙamshin gaskiya. Amadu, me ya kawo ka ɗaki na? Ni da gidana kina tambaya na me ya kawo ɗakin ki? Dole na maka tambaya mana tunda ban san da me ka zo ba. Sassauci Islamic medicine ne mafita sassauci Islamic medicine ne mafita sassauci Islamic medicine. ne na gaskiya shi ne mafita sassauci shi ne na gaskiya shi ne na gaskiya shi ne na gaskiya wallahi ranka ya sassauci islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi ya za a yi a ce maganin da iyaye na suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni wanda sassauci medicine dinnan iyayenmu shi suke amfani kannan mu kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai to ai ni ma shi nake wa. to alhamdulillah Allah bai sassauci muke so sassauci muke so ku abin nema ya samu a'a kaga dan Allah ai shiru kowa zai faɗa ni dai alkawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i dina shi zaka bani ina ah, alkawarinmu tun nan kace mun zaka bani maganin haihuwan nan ba shi ka taimaka min karki dawo insha Allah alhamdulillah san sauti al'umma da dama ba san menene istimina'i ba ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata yana haifar da illoli da dama a jikin dan adam kankancewar gaba saurin inzali fitar farin ruwa sa'an nan idan ya yi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam to akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci ana amfani da shi tsawon sati biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin ya abi ma'ana kanjamau kuma ana amfani da shi tsawon wata uku insha Allahu in dai an sha ana samun waraka sa'an masu fama da matsalar cutar olsa ana amfani da maganinmu na olsa cikin sati biyu kacal a rabu da cutar olsa bi iznillah cibiyar sassauci muna darasa kamar haka kano abuja lagos bauchi maiduguri sokoto cote d'ivoire da niger sassauci islamic medicine cibiya don haɗa magunguna sai sauci ce ke muku tsaraba Abban Janjo Abban Abban Abban Abban ba ta abubuwa da dama suna damu kada ki bari ta yi tasiri a cikin zuciyarki kaga please ki yi kokarin ki manta da komai to ta ina zamu fara wace hanya zamu bi domin mu gano haka rayuwar matar ka da ka bani labari duk san ita ma abin da ta maimaita ke abin da nake so da ke shine ki fita ki tafi gidan ubanki ba ni da gidan da ya wuce wannan gidan ke za ki fita ko ba za ki fita ba ni kake wa korar kare an yi din ruwanka ne ka ɗauke ta a matsayin matarka ko akasin haka amma ka sani duk abin da ya faru da ita kai za mu kai ki ƙara ganin abu a cikin ɗakin nan ki ce za ki ɗauka ki ci ko shi ne ɗakin bai isa yana na ɗaukan abin da yake cikin ɗakin nan ki ci ba wallahi kofar nasa fa a rufe take a rufe ta ciki idan ban kira ka da mijina ba ni ba mijin ki dole na kira ka da mijina tunda igiyar aure ta daure mu guri guda kuma kina duba ni hai da ni duba kenan to kima ba shi kina bin su ba ina da nufin kawai a dage da roƙon Allah akan wallahi ba zan taɓa yadda da wannan a matsayin matata zai fara zuwar muku ranar 25 ga watan Mayu 2024 wato duk ranar Asabar. Kasance da Esplanade TV domin zama ɗaya daga cikin ma'abutan kallon wannan ƙayataccen shari na hujja. matar mutum biyu ga matar mutum biyu ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani yake damun ki haka babu abin da yake damuna kamar ya babu abin da yake damun ki dole a gidan mutum ɗaya zaki kwana wanda ba zan kwana a gidan shi ba me zan faɗa mishi a matsayin uzuri akwai wani al'amari da yake faruwa wuce ki bani guri dauda wallahi wallahi baka isa ba muddin ina rai baka isa ka auri wata ƴa mace ba wallahi da ka auri wata ƴa mace gwara in kashe ka in kashe kai na in yaso duk mutum ba wuta ma je mu zaman auren a can amma muddin ina rai wallahi baka isa ba ki dalla me yasa ke baki rabuwa da hauka ne dauda ni kake wa tsawa ban san me kike tunani ba sa. ya kamata a ce kana samun lokacin da zaka rinka baiwa iyalanka bana so ka tsaya tsayin daka wajen ganin ka tona sirrinta ba ni da farin ciki na yanzu ko na anjima fitar wannan abin zai iya mata bakin jini a cikin mutane amarya kuma mun shiga tsakan wuya ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu Hamadu, me ya kawo ka ɗaki na? Ni da gidana kina tambaya na me ya kawo ɗakin ki? Dole na maka tambaya mana tunda ban san da me ka zo ba. Ba ni hanya na wuce. Ba zan ba da hanya din ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Shikenan maganar Laure ya tabbata. Kenan da gaske ne? Yau kwanan ka nawa baka zo ba, na san da me ka kunso ne? Kamar yaya? Sai ka kuma idan halinka ne, amma ka bar min ɗaki na na ce maka. bakar munafuka labe kike musu don kin zo kin ga ya zo ya shiga ɗakin nan sai ki masa label me zaki ji dole ki kalle ni mana ki harare ni mana to ni kuma yanzu nan karshen zaman ki a gidan nan ya zo bari in gaya miki ki ji da kyau ya wuro kike kowace ina ganin girman ki amma kin zubar da shi duk wani kulle kullen ki na san da shi kuma a iya yanzu ana shakkan duk wani hukunci da kika ga daman dauka a kaina tun da dai baki saki ɗauraina ba sai kwana na ya ƙare mara kunya fisararriya duk abun da zaki faɗa ki faɗa mhm. to magana za mu za ki tsaya ko ba za ki tsaya ba ba zan tsaya ba a tafi ke kuma mai kawo ki ɗaki na ba gurin ki na zo ba gurin hammadu na zo a fita daga ɗakin nan ko in saba miki Ba zan fita ba. Fita min daga ɗaki na, bakar munafuka. Kai. Kin mai Sannunki. Ah, sannunku. Ke shi daga mai nono? Yo ki bari mana koma gida sai ki sha akwai a gida. A'a ni wannan zan sha. Mu sauke in gani. A kama miki? gani? Nawa nawa ne? Dari da hamsin hamsin. Ha to ka daina shaka mana hannu nonon fa zai lalace. Hmm. Mu gani? Nawa kika ce ma? Dari da hamsin. daban ne ko ba su ga ki gaida min gogonku nono ya daɗi feshin ɗaga mu tafi ya ba mu tafi ba su ba ka ba in biya mi ai ni banza na sha na lura nono a garin yola kamar ruwa ne duk inda ka sha kwana sai ka gari ba biyan da zai zo mu tafi wallahi baka isa ba sai ka bani kuɗi na ta za ka shanye min nono ba ra ka bani kuɗi ba wayo Allah na ta shanye min nono ba ka bani kuɗi ba wai Allah na na babu ne shanye min nono ba su biya ni ba Na sha banza. Ga wani gidan mu. Ki gyaro ɗabi'a kar makotanki su barki. Ba mai aljanu ba ba mai shafin shi ba. Sakwaran alherin kuma halayyar ta da rauni. Ki gyara. gida <laughs> eh Mukan, tuni mun gama da yarin nan shegiya mun yaudare ta a'a hmm. ai ba za ta gane ba ba ta san ta shigo hannunmu ba kenan a yau na zai jingo mai din ai a'a ka ba shi da wayo ba ta san inda ta shigo ba ai mu na zai jingo kaf <laughs> kin gani yarinyar nan ta ƙi auruwa walde da yamma ko anunta sun yi aure to tunda Allah ya kawo kadon nan ya shigo hannu wallahi to gara mu ne shi wannan kadon ya zo kawai ya yi gaba da ita ai to in gadi ni eh, mun huta da maganar mutane ai ni kam ko gobe ai wa feshin do aure sai mu huta da maganar mutane to suna ta jagin mu in gani ko bari mu duba ta inda za mu fara in dare ta hudirten hunde nden ya zo da sauki ka gani kar mu ɗebo abun ya zo ya zama da wahala ka don nan ya ji wahala zai gudu to za mu da zamu za mu yi ya samu da sauki duka a yi a wuce wurin mutum mina te galgal tan halawata yawwa ya maganan mata maganan mata ni fa ba zan bashi shanu in ka bashi Allah ya isa <laughs> kai hokkata ma ko gero gal ai a dabanga a dabanga an kam a yajji ta yam kina ba da wane ne ni kadi har gije wai na bata kadi ai wannan kan muri ga mun gama da ita mun yaudare ta saboda haka wurta hala ko kawai babu wani kado da zai zuwa riga mu ya yaudare mu saboda haka in tana gani ya ai ta shigo hannun mu ta shigo hannun mu hawa ya nun gade ce <laughs> kai addu'a kai daban wallahi har har asitte ni ran kin tino mini kin tino mini da soyayyar mu inin ba Allah mu ingal ai ha din ka ai bi weli ai har yau mun sha yawa a gari na har kafa na ya fitu-fitu kan mm. shi har yamma ta yi sun da kansu suke dawa ne ban ga kowa tare da su ba na cewa ta mm. Allah tambaye ki mana wai da gaske har cikin zuciyanki kina son ya wale ina son ya wale sosai har ma mafarkin shi nake kullum ai kuwa kina ruwa zan ga ta yanda burin naki zai cika ai in dai ina rayi ya wale ya gaba ƙarin aure ya na jikin shiru mm? <laughs> ba komai kawai ina tunanin yadda za ku yi rayuwa cikin nishaɗi da farin ciki ne <laughs> mun dace ko a ah, kun dace abinku kun dace tsaf me kika ce a'a cewa ne kun dace sosai da sosai gangariya abinku <laughs> na ce ba hmm. wancan gidan na gaba nisa da naku su yan uwanku ne ko me wancan eh eh gidan su bello ne awo mu je mu in gaya su fasalin gidan yake to ai masu gidan ba sa na yara ne kawai yanzu ni dai mu je in gaya fasalin nasu gidan yake babu kowa yanzu sai karnuka a gidan karnuka a wata nasu karnuka masu cizo ne ba irin na gidanmu ba mu tafi mu tafi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Magaji Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gabanka yana kankance yana komawa kamar na yaro ƙarami ko ka dinga ganin farin ruwa yana fita a gabanka. ko ka dinga jin ƙaiƙayi bayan ta yi wanka. Baya da haka ina kira ga mutanen da spam ɗin su ya tsinke gero ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asma, hawan jini, da sikila ba da haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin na fita a gaban ki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki bayan da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda su ya zube ya koma kamar na tsofaffi ta tana yin yaushi bayan da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska ko kasuwancin su ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware kan bangare na sihiri. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. Shi ma akwai magani da muke bayarwa. Ko matan da suke neman aure, auren bai samu ba. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki. Za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Sakatariya a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka cikin Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a Aja General a jihar Sokoto za ku same mu a Angorogu dab da gidan Sheikh Abubakar Jibril. Mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Ribado Square. Mutanen jihar Gombe za ku same mu a kwanan Alheri. Ina yi wa mutanen Libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a Tirabulis. A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Usaitu daidai ot kafe sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a fatan duniya to ciki ne da ni la'ila ciki mu je tare da Allah ba mu ba mu Baba dan jin mai naga iya caji maka riga. Dan jin mai wallahi kuɗi na ɗebe mu ai ko wallahi na je gidansu wallahi ko wanke ba zan ba haka rage yanzu dan jumma ya rasa me zai yi sai kuɗin kai idin mu kawo ka je ka gama bara ya kwace maka kuɗin ka gaba ɗaya sai ki biya ni kuɗi na sai zaki ban kuɗin nan idan ya zo shi kuma sai ya ki karɓa agunsa ya kike cewa ba ni da zuciya ba ni da sana'a kuma na samu sana'a ki ce in kawo ki tuwo saboda ni ban san me nake ba rurin uwaka duk mai ne ci kuɗin ka ni baka bani kuɗi ba kuma sannan ni ba ah. kawo ba mahaifiyar ka bace ba ah. yanzu za ka zo kai wa mahaifiyar ka kwan ah. anya ka tare ka ce ba za ta wallahi zan kwarai ku a sosai ma ku akan kin ga da bahi da cinikayya tsakanin mutum da uwarsa don haka babu wani mutunci da kike da hiri a gurina. To, Allah ya dare gari ya waye dan jummai. Ka fito kana tsotson hannun naka ko za ka fita. To kakka ka kuskura ka fita ka ɗauko min magana. Saboda na gaji da ƙara ƙara na kawo min ka a gidan nan. Ƙaran nan ya yi yawa. Wancan ta ce ka mata kaza wannan ya ce ya kai mishi kaza na gaji. Da wannan kakatun ma da addu'a kike min ya fi min wannan abu. na ce daman baba za ka bamu mu yi aure ni da shi ba za ki aure shi ba ki cire rai ma na tsane shi ma ni ba ni da buri da addu'ar da ta wuce kawai ya mutu wallahi ya ubran baka bani sakon nan ba Allah ba ni ba kai dan Allah da awan gidanki zan je ki taimaka min da aran kuɗi in na tace ba lafiya wallahi zan kai ta asibiti to ba haka na zo yi ba kaga kaya ne na je na siyo kuɗi na ba na bayarwa bane yawwa ko kai ba to shikenan yanzu je ka zan zo to mu tafi mu tafi ka je ina kika ce gidan ku ne gidan mu ne ku ne amma kuma ya za a yi ka bi ni gida ka je zan zo dandali in same ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kato ina masoya na na faɗin duniya baki ɗaya wata yan tiktok ina godiya da ƙaunar da kuke nuna mun da kwalwar da kuke mun da lakas ina godiya ina yabawa to azama na zama aka zari ga shafi zuwa rana sai dota aka so zagi dan zuwa a yi tutiyar to azama na zama aka zari ga shafi wace ke arziki na zo ci gidana ne gurin yin wasan ki ina zuwa da ka tafi tafi ne to rashin ka ne a kusa mu je dan shishanin nan duk sha muke yi Dan falamakiyan nan duk zuwa muke. Wani! Baby, dan matso mana baby TikTok za mu yi mana. Me TikTok ba? Baby, wata ƴar iska mata ce ta zo nan muka yi TikTok aka saka a duniya. Sama da mutum goma ina kasuwa suna kira kowa ya ce min ya ga ta da wata mata suna TikTok. Ilimin kai na wani banza. Ka kalli ka ta yarinya ai eh, wani ka ce mata fasika fajira. Ka taɓa kama tana fajici? Very soon. Kaman bidiyo yanzu sai yin kokawa da shi. Idan kin fasa ke ba ɗa ba ce. Ka yi kiran fasa sai ma dai na fi kafari kawai. Gaskiya ka siyo man bilitin ko karotan ne kai ma. Ai barin zayyana maka 'yar sarki eh. sai sarki. Eh. 'Yar mai kuɗi sai ɗan mai kuɗi. Eh. yan talaka sai yan talaka. Bai kamata a ce dagus kana yin haka. Kai! Kai! Saurare nan. Waye dagus ka dawa ka La haila haila. La haila haila. daga tiktok ne ke renin da ke kai da haka wannan iskancin da ke da rashin mutunci ne za ki yi kira na waya ba waya ce kawo mutum na ga na zo hansa wanda kuma ba da sai ka alaji sa zo karta na kuce aure ki nake ko aure na ke ko an daura mana aure yake ko akwai alwalaya tsakaninku ka gani fa ba san ka nake ba auren soyayya na gaya maka ba san ka nake ba ok tiktok ya mu miji ke kawai ke sai dai ki zo ki zauna ki girka ki ci ki sha ki kwanta ki dau waya ke kina kwance kina tiktok ba ruwan ki da yaya ake yi da miji daga tiktok ne wane ne ya shiga cikin masifa ya rasa yadda zai yi ya daga kadararsa yake son a bashi kuɗinta ni in samu in biya shi ita domin ni in amfana in samu shi kuma ya rasa ya kamata ka fito ka farintar da mu yadda za mu gane abin da kake nufi domin ka fidda mu daga cikin duhun nan to kawai ki bari wannan magana ai ko idan baka da kwakwara hujja to tabbas ko zaina za ta ci gaba da sauraron sa a'a ina duk abin da kake so ni ma ina son shi duk abin da baka so ni ma ba na son shi kai ka shiga tsakanin su da ita ka raba su matsala kan ai aukai ta sai dai wata ta ƙara ƙaru a story of two souls that arrange their future life together but clash with royal son of their town along the way. How the shape is think, find out in mu'amala. Kana da kima da kuma kwarjini a cikin wannan garin, kuma na san hakan ya samo asali ne daga mahaifinka mai gari. Malam nan fa gidanmu ne, kai tsaye da ku shigo mutane gida. Wannan umarni mai gari ne. Kana ganin suka faɗo mutane cikin gida. Abin da muka keta ta haddi Ka cire wannan abin daga zuciyanka tun wuri kar ka yadda mahaifinka ya sani. to ai da kin taimaka kin gaya mun idan matsalar karama ce sai na yi kokari na magance ta ba za ka taba iya magance ta ba domin ni ma da na haife ka ban iya magance ta ba ta na kai abin da matan garin nan suke ta nema kenan sun rasa amma ke sai kika same shi cikin sauki kana ganin wannan ba zai kawo mana gagarumin matsala ba amma dai da kai bana buƙatar ki ƙara kula shi kuma bana bukatar wata tambaya daga gare ki S Clever Film Productions brings you another brain cracker Mu'amala me kike anan ba ita ya kamata ka tambaya ba ni ya kamata ka tambaya domin ni ne na tsaye da ita ta gaya maka ba ta son ka ya kamata ka fita daga sabgarta da kai da ita da iyayen kuran ka ta kaf a ƙarƙashin mulkin sa kuke idan ka sake ka ƙara gamu wannan magana wallahi sai na cire maka makogoro saboda baka da mutunci cika shi ina ganin kimar ka to ko ni ma zaka ci kwalata ne ta ko ni ma zaka ci kwalata ne wanda ya bada umarni nura mustafa waye mu'amala babana ya taba aikata wani abun kunya a wannan garin kai shiru da wannan magana sha sha sha wallahi ba zan bar wannan matsalar ba mu'amala duk ranar laraba da misalin karfe takwas na dare a youtube channel ɗin mai suna eskil